al'amuran tsaro dai sun ƙara taɓarɓarewa a jihar imo da ke yankin kudu maso gabashin najeriya jihar imo dai a yanzu bayan jihar Anambara tana kan gaba-gaba wajen tashe-tashen hankula na 'yan bindiga da ke kisan gilla ga jama'a babu gaira babu dalili kisan gillan dai na baya-bayan nan shine wanda wasu 'yan bindiga da ake zargin 'yan kungiyar ipoc ne suka bindige wasu sarakunan gargajiya su uku a yankin olo a jihar ta imo tare kuma da yin awon gaba da wani basaraken gargajiya wato mai martaba eze magnus har kawo yanzu dai ba a san inda suka nufa da babban basaraken ba ita ma makwabciyar jihar ta imo wato jihar Anambara, a nunar can ma wasu 'yan bindiga sun halaka wani babban jami'in soji mai mukamin mejo kuma kawo yanzu jami'an tsaro a jihar ta anambra sun ce suna gudanar da bincike lamarin tsaro dai a yankin na kudu maso gabashin najeriya lamari ne da ke cigaba da zama babbar damuwa da hakan ya sa na tuntuɓi kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar imo muhammad ahmad barde kuma ga abin da yake cewa yankin olukan a gaskiya suna da wurin ɓoyo can gefen don akwai daji wanda kuma har yanzu nan mawani ma bincike don mu gano inda suke don mu kai musu hari Jami'in tsaro kan rasa rayukansu sojin da 'yan sandan da 'yan sandan suka kashe muna sun kai guda bakwai akwai kuma ɗaya kuma wuraren oguta kuma da suka kashe haka kuma kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar ibo muhammad barde ya ce suna fuskantar babban kalubale a dajin olo inda 'yan bindiga suka yi masa ƙawanya sai dai kuma ya ce a tsaye suke kasan kowane operation da za a yi kan ba a rasa wasu matsaloli amma a yanzu nan dai kan duk matsalolin da muke da shi ina jin dai ana nana an taimaka mana dai mu ga yadda za mu shawo karfin wayannan abubuwa don kwana-kwanan nan dai gwamna ya so muna wacce nan da ake ce ma apc a wurin ɗaɗɗaya guda goma za mu fara aiki da su ga gadan daya daga cikin sarakunan gargajiya a jihar ta imo wato eze oha a yankin na olu ya ce there is much insecurity in nigeria ethnic problem you can't travel out to any place because of the insecurity. Yana cewa ne muna kokawa dangane da batun tsaro wanda ya tada hankalin jama'a matuƙa kuma ba wai jihar Imo kaɗai ba da ma faɗin tarayyar Najeriya akwai kuma matsaloli da dama musamman na nuna bambanci da ƙabila da kuma rigingimu na al'ummomi daban-daban muna janyo hankalin gwamnatin tarayyar Najeriya da ta dubi wannan lamarin domin ɗaukar matakan da suka kamata in ka duba a baya kowa na da kwanciyar hankali na ka tafi inda kake so amma yanzu babu kwanciyar hankalin yin haka kawo yanzu dai jama'a da dama kama daga 'yan siyasa da ma 'yan jihar ta imo da 'yan cirani na cigaba da zaman ɗarɗar game da yadda harkokin tsaro ke ci gaba da taɓarɓarewa a jihar ta imo lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga owari Nigeria.